Kalangu, studio Fondation Hirondelle Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana. Karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. jihar tilaberi ta samu takobin kokowar gargajiya na ƙasa na farko da ya gudana a maraɗi usman hassan ne sabon sarkin 'yan kokowa shine ya kada tasiru sani na Zandar za ku ji kalamin sabon sarki saman sandika mai yancin kansa na jujojin ƙasar niger ya sake tsunduma yajin aiki inda yake fatan a sake diba matsayin juju da majalisar ƙasa ta amincewa a ƙarshen shirin cikin shafin batun shari'a da muke gabatar muku kowace ranar litinin za mu maganta kan lamarin sata za ku ji hukuncin da kundin tsarin dokar nijar ya tanada. Masauraro barkamu da warhaka yau litinin shida ga watan Janairu 2020 sunana Gungu Muhammad Dantani ga kuma yadda zubin labarun suka kasance. Aji na 41 na gasar kokowar takobi na shekara 2020 a birnin Maradi a jiya da ne aka kammala shagulgulan inda ɗan kokowar jihar Talabir Usman Hassan ya zama sabon sarkin 'yan kokowa bayan kayan da yawa abokin kokowarsa shahararren gwarzon kokowar nan na zandar tasu sani kokowar da ta bada sha'awa sosai usman hassan shine dan kokowar farko na jihar talabiri da ya ɗauta kobi bari mu saurari kalamin sabon sarki usman hassan inda ya ce 'yan diliber suna ga farin ciki ni farin ciki na bai kai nasu ba saboda ba su taba samu takobi ba yau allah ya bamu wannan karan da na shi dai sa'a dai na yi shi amma ya ni karhi ya riga ni cin kokuwa ya sohe ni sa'a dai allah ya bani wanga shi ya karo na uku da na fara kokuwa zandar na fara na ta weekend da final bara diliber an yi shi dai dauda ya kada ni katriyam jur banan ga allah ya bani sa'a na samu takobi shekara ashirin da uku gare ka kaihe ni an ni zama ni dan dai a ce ni dan ne eh, tun ina yara an kawo ni gaya Sandika mai yancin kansa na jojojin kasar Niger Saman ya sake tsunduma yajin aiki a satin nan domin yin Allah wadai da gyaran fuskar da aka wa tsarin matsayin juju da ke baiwa masu Master N ko certificate na karatun 'yanci damar shiga gasar samun diplomar juju. Bari mu saurari bayanin Nuhu Bubakar babban sakataren kungiyar Saman da Rafika a tayar ta tambaya. Yajin aiki ne na adawa kan sake gyaran fuska kan matsayin alkalai da gwamnati take bisa burin kawai kawo rudani da zai kai ga wata manufar daukar alkalai ba bisa kwarewa ba bisa tushen wani kundin da bai da sahihanci kuma ba wani digiri tamkar kundin daukar alkalai bayan ajiye yajin aiki na farko mun yi tsammanin cewa gwamnati za ta janye wannan shirin shirin doka da ke shafar gyaran fuska ga matsayin alkalai wannan bai samu ba a yau majalisa ta amince da shi amma har yanzu ba a sa hannu ba kenan jiran da muke shine shugaban kasa ya sake mai da shi a majalisa a karo na biyu domin baiwa dukkan bangarori masu ruwa da tsaki su hankalta kan wannan batu su zauna su tattauna domin kai ga wata mafita ta amincewar kuwa ita ce wajibi domin gyaran fuska bai da wani sahihanci. Elle-même, elle nous a Bisa wannan batu dai ranar Asabar cikin wata sanarwa ministan shari'a ya kesa cewar ɗaukar jijiyoyi gwamnati kaɗai ke da hurumin ɗaukar su kuma an amincewa dokar mutuntata da sanya a mutuntata kaɗai ya yi saura. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ɗaliban jami'a masu karatun shari'a AEAG ta ƙasar Nijar na wadai da watsin da aka ma fiye da takardu 300 na ɗaliban da suka buƙaci shiga gasar ɗaukar jujoji a yau da sayan nan ne ƙungiyar ta yi sanarwa a jami'ar birnin Yame. Tarnan Fudai Ahmed ya tambayi shugaban ƙungiyar Audi Nuridin Lawali Idrisa mamba na ƙungiyar ɗauke da fasarar bayani. Ƙungiya wannan ta ɗalibai masu karatun shari'a gwamnati ta yarda mu yi su sun ce ba su yarda mu yi su suna da izinin su telegraph ya kamata su sani gwamnati ita ce take yin doka su kuma su ne suke yin shari'a su san cewa waɗannan 'yan ƙasa ne sun yi karatun shari'a kamar yadda suka yi karatun shari'a so da yawa ana yin konkur da wannan takardawa da mu muka so mu yi da ita bu mu ce ba a bamu wannan takarda da muka ajiye bu mu ce ba a dauke mu mu zan alƙalan shari'a mun ci a'a a bar mu ne mu yi wannan abin konkur da za a yi saboda mu ma mu samu amma bakwa zawa kahin a yi wannan jarabawa a ɗauki alƙalan shari'a ku ce a'a wa'annan ba su da ilimi ko kuma takardar su bata yi ba wannan ba hujja ba ce, ba gaskiya ba ce. wannan zance dauka na gwamnati ne ya kamata mutane su dawo bisa kan hanyar gaskiya daga yame bari mu isa yankin abzin A ranar Asabar a birnin Agadas masu neman mafuka sun toye cibiyar mazamninsu wadda ACR ta girka musu ta karfin iko dai ne aka watsar da su a yayin da suke zaman dirshin wato tsawon makonni a gaban harabar hukumar koli ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta garin agades wakilin mu musa mamman ya naɗo muna rahoto yanda lamarin ya afku ga hawa usman ɗauke da fasara a cikin ɗaku ɗakudan gaggawa 331 dari biyu da goma tara suka ƙone kurmus 41 'yan kwana-kwana suka ceto ga dai raskunar da babban alkali sai ne saidu ya yi a kai ya biyo daga binciken kwararru bisa gidaje 331 waɗanda suke kira rhu 290 sun kone kurmus hada ɗakin magani gilashin bis sun fashe mutane biyu sun ji ɗan rauni salula 162 wuka 31 da karafuna 12 aka samu daga hannun masu zanga-zanga bayan bayan gobarar masu neman mafaka 335 ne suka amsa kiran ma'aikatar 'yan sanda kamar yadda Sain Saidu ya bayyana. Daga cikinsu 335 da aka gano a matsayin jagorori kuma waɗanda suka halarci gobarar ana tuhuma su an miƙa su ga 'yan sanda masu bincike duk da yawan su sosai ganin munin abin da suka aikata dauki ne tuhuma su domin su amsa laifin su. ganin cewa su baki ne za a miƙa batun shari'ar tasu zuwa ga hukumomin da suka dace domin su san matakan da za su ɗauka in ji babban alkalin ƙasa. daga yankin abzin bari mu isa yankin katsina matar daraktan makarantar boko ta adalak wani ɗan gari na karkarar da ƙoro ita da yaranta biyu sun mace a cikin wata gobara da ta afku ranar asabar an buɗa wani bincike dai don a gano dalilin haddashin wannan bala'i magashin garin da kwaro ya yi kira na akula ga wanga lokacin sanyi da iska magashin gari sami kalele wani kira za ka musu? Babban kiran da za mu yi kenan wannan kaga ishara ce ya kamata a ce kenan mutane su yi la'akari da irin wannan ganganci da wuta irin wannan wanga lokacin da yake da kwai iska kuma da yin a ce da rashin kulawa da abin da ke wakana wajen murahu da sauransu. Da haka na lokaci duka muna gana ana ce a bar aji cewa kusan wuta da sauran a sa ido a barbarin yara suna kusantowa ko suna wargi da wuta Bari mu komo yankin zarmakwai domin tsaron ayyukan rubuta masu zaɓe a samfarin fishe biometric a cikin jihar Doso wani ƙudurin gwamnan jihar ya yi hannun zirga-zirgar motuna daga ranar uku zuwa 20 ga watan Janairu a cikin dukkan kwamin ɗin biyar da suka jibinci gundumar dogon dutse da wani ɓangaren gundumar loga matakin da ra'ayi ya bambanta a kansa a garin dogon dutse Aziz Ɗanyuma wakilinmu ya aiko muna tsaraba a kai. ra'ayina sai ni ce ya daidai don saboda kara lafiyar jama'a ne. To gaskiya shi addari tun da kaga akwai masu ta da hankalin ga kenan kaga an yi maganin su saboda in ba haka na an kai ba wallahi ma shiga ga dazukan ga suna risan sima kaga suna ai su kawo musu matsala. Ni na ga kamar kin ta yi tsanani kwarai kuma kin ya zamanto ba ba mutane shawara ba ba mutane lokaci ba akwai da dama ba su dogara da wani taimako na gwamnati ba da motunuka na suka ci da iyalinsu inda an ba su dama ya zamanto a ce kamar sati guda kan ne a fara wanga ƙididdiga na zaɓe ke sun samu sun tarda abin da suke tarda ma na sana'a su. kan ne haido wannan doka bai kamata a ce kuma sai saboda waɗanga mutanen zaɓe za su tahowa za nan ɗaukar doka kenan mu talaka da anan zamani ba mu da wani muhimmanci ga idanun magabatanmu. Ra'ayi na bisa ga harkar jirga-jirga da motoci da an kai an yi daidai. Tunda hakan ga da an kai zai hare wasu abubuwa da waɗanda ba su kamata ba za su shigowa. Bari mu sake komawa yankin Abzin. A agadas ranar Lahadi ne aka kammala taron karawa juna ilimi kan kasayin kuɗi ma'udin shine girkin 'yancin tattalin arziki da zamantakewa da al'adu tamkar shimshike a cikin kasayin kuɗin ƙasa fusa'a ce da ƙungiyar rotap ta shirya a agali da ya halarci taron ya bayyana abin da ya rike a kai ga fasarar kalamun nasa abin da na rike an gabatar mana da kasafin kuɗi tsararre sosai na ƙasa na shekara ta 2020 mun ƙoƙarin bambanta shi da na shekara ta 2019 mun duba akwai gibi sosai a nan a can mun fahimci akwai wasu ma'aikatu musamman ma na bukatun jama'a waɗanda kasafin kuɗin su bai taka karya karya ba ganin yawan bukatun jama'a da ake da su kamar ilimi kiwon lafiya da dai sauransu muna ganin gaskiya kuɗin da aka keɓewa waɗannan bangarori bai da tasiri idan aka kwatanta da jiran bukatun jama'a shine muka kira da a ƙara kuɗaɗe na waɗannan fannoni musamman ma da musu amsa bukatun jama'a. Ƙungiyar masu rubuta kalamomin zuga da rubuta littattafai a Pol Niger a ƙarshen satin da ya shuɗe a nan yame suka saka usul ɗin gasar rubutu da mata ke yi aji na biyu wada aka ma lakanin Miss Literature Niger 2020 wada ta ci galabar gasar na sa ran bunƙasa kyaukyawar ilmantarwa na matashiyar 'yan mata haka zalika wadda ke bi mata su ne za su wakilci Niger a babbar gasar yanki da za ta gudana a Kwatano cikin watan Yuli 2021. Ga fasarar cikon bayanin da marubuci Bube Hamma shugaban kwamitin tsarin yawa Michel Deji. A na karo na biyu labari na ne na biyar aka zaɓa plume carceral daga wannan labari da aka tilasta za a fito da jaraba ta farko wata rubutawa da aka yi a asabar nan a lise maryama mataki na biyu ita ce jarabawar sanin kome mataki na uku shine na bayanar 'yan takarar goma mata da za su fafatawa na farko shine tarjamar labari na biyu gabatarwa ta musamman na ƙarshe shine tambayoyin rubutaccen labarai na nijar da na waje jarabar na da nufin bunƙasa littattafai da mawallafan kenan mise literature bai shafi kyalkyalin jiki ba kyawun tunanin wasa kwakwalwa ne na mata gaman ƙarshe game da nijar za a yi shi a watan afrilun shekara ta 2020 babban gaman ƙarshe za a yi shi a watan julin shekara ta 2021 tare da kamaru benin togo cote d'ivoire senegal chadi da kuma gabon a kotonu dukan waɗannan ƙasashe da na zana kai tsaye mu shiga rahoton musamman wanda za mu batu a kan maganar sata da irin hukuncin da wato kundin tsarin shari'a Nijar ya tana da Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Ayuba Hassan kan wannan batu na fannin shari'a da muke gabatarwa kowace ranar Litinin ga zubin firar tasu. Sata ita ce ka ɗauki abin da ba naka ba. Sata ta kasu ta rabu. Hukuncinta na iya zauwa da sauƙi ko kuma ya yi tsanani idan gagarumar sata ce aka aiwatar. Ayar doka mai lamba uku da shida na kundin shari'a ɗaukar dukiyar wani da ba ta ka ba ba tare da ya sani ba yin hakan shine sata. Ita sata na da fuska kala-kala. Ta farko akwai abin da ake ce ma sata mai sauƙin warwarewa wato satar da ba ta da halin abkuwa da tsananta. Don ko akwai wani lokacin da abka sata sata na iya haddasa tsananta misali sata cikin dare da haɗin kan wasu mutane da za a iya aika-aika a kanta suna da dama ire-iren wa'annan halin aiwatawar sata da ke tsananta akwai hukuncin da mutum zai iya fuskanta idan ya yi satar a wa'annan halayen idan hakan ta faru ina ya kamata ka kai kara hakikan harabobin hukumar da ke kusa ake shaidawa kamar kwamseriya birgal din jandarmeri wani irin hukunci ne doka ta tanada satar da ba ta da halin tsananta hukuncinta shine zama gidan kaso na shekara ɗaya zuwa uku da tarar shika biyar zuwa shika ɗari amma a misalin idan akwai halin tsananta biyu to a nan fa barawan za a iya kama shi kan hukuncin shekara biyu zuwa ƙasa ga shekara goma an kuma lamarin ya haddasa jin ciwo hukuncin na iya kai shekara goma zuwa ishirin an kuma yin satar ya afku bayan yin faɗe ne wannan zai kasance hukuncin kisa tana kuma iya kasancewa an yi satar rataye da halin tsanantawa har guda uku automatic nan hukuncin kasa ne na shekara goma zuwa ta ka iya yiwa kuma a yi satar fiye da halayen tsananta hukunto a nan hukuncin na iya kai ga zaman kaso na tsawon rai. Har wa yau idan aka samu mutuwar mutum to nan wa hukuncin kisa na iya kasancewa. A rike kuma da cewar niyyar yin sata fa <laughs> a nan ma ana iya hukunta ta tamkar hukuncin sata. In yaro ya ɗauki kayan mahaifin shi ko kuma mace ta ɗauki kayan mijinta ko miji ya ɗauki kayan matar shi shin wannan sata ce No, A'a, wannan ba halin yin sata ba ne, wannan shine ake ce ma immunité legal, halaye ne wanda a kansu ramkuwa ce ta tsakani ake iya aiwatawa, miji zuwa ga matarsa, mata zuwa ga mijinta, dan zuwa ga mahaifanshi, uwayen zuwa ga ɗansu, a nan ba batun kamu na hukuntawa, amma ana iya aza ramko na tsakani. Amma wanda aka haɗa da su ana iya hukunta su, misali sayan abin da aka sato. masu sauraro abin da ya sauka kenan sai in ce muku a futa lafiya.